قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ka faɗa ma waɗannan masu ƙaryatawar ya kai wannan manzo cewa Allah wanda ya san komai cikin sammai da ƙasai shi ne wanda ya saukar da Alƙur'ani, ba an ƙirƙire shi ba ne kamar yadda kuke riyawa sannan Allah ya ce yana mai kwaɗaitar musu su tuba lalle Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba cikin bayinsa kuma mai jin kai ne a gare su